Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren yau Talata, biyu ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar al'ummar Kano sun shiga cikin rudanin mayar da dokar kulle da gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan da gwamnatin tarayya ta dage dokar a jiya Litinin. Fulani a kasar Ghana kuma sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wurin rubuta sunayen masu zaɓe cewa su ba 'yan kasar ba ne inda suka ce ba za ta sabu ko kuma su garzaya zuwa kotun koli domin a musu bayanin dokar zama ɗan ƙasa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas akan yawan mutanen Najeriya wanda hatta hukumar kididdigan ƙasar ta gaza bada sahihin adadin al'umman ƙasar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a faɗin duniya ke shirin kyale masu yawon buɗe ido shiga su. hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ICVO, ta yi gargaɗi da a ɗau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage kuma su kasance ba sa ɗauke da kaya masu yawa sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba daga cikin matakan za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya ciki har da takunkumi da kuma safar hannu a nan amurka gwamnatin ta ce mutum dubu ishirin da shida ne suka mutu sanadiyar covid-19 a gidajen kula da tsofaffi kusan kaso ɗaya bisa hudu na adadin waɗanda suka mutu da cutar kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu a halin da ake ciki mai yiwuwa shugabannin ƙasar new zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus. matakan da muka ɗauka sun cimma nasara in ji prime minister ƙasar jacinda ardern yau talata ƙasar ta kafa tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a ƙasar na tsawon makonni shida wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki goma sha ɗaya a jere babu sabon kamuwa da cutar covid ministocin ƙasar za su sanar ran litinin ko za a shiga mataki na gaba sannan a hankali don sassauta dokar yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe. Adan ya ce, za mu zamo ƙasa ta farko da za mu cimma komawa harkokinmu na yau da kullum da sauri haka. A ƙasar Faransa kuma, a yau talata suke kusan komawa harkokinsu na yau da kullum inda gidajen cin abinci da club club ke budewa ba tare da masu saye na zama cin abinci a ciki ba. Hannayen jarin kasuwannin ƙasashen Asiya na ƙara murmurewa a yau talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus. Kana dangantakar diplomasiya na ƙara tsami tsakanin Amurka da China yayin da wasu matsalolin yau da kullum suka dabaibaye Amurka. Hannun jarin kamfanin Nike da ke Tokyo ya karkare kasuwar yau talata da karin kashi ɗaya da ɗaya cikin ɗari. yayin da na hong kong shi ma ya cira kaɗan da yammacin yau sai Shanghai da S&P AXX da ke Sydney duk sun cira da rabin kashi a inda hannun jarin KOSPI da ke Seoul ya samu ƙari na kashi ɗaya cikin ɗari. Haka zalika kamfanin TSEC na Taiwan ya samu ƙari na kashi na kusan kashi ɗaya cikin ɗari. A kasuwar mai kuwa an sai da gangar ɗanyen man Amurka a kan dala 35.69 kan kowace ganga ɗaya, ƙarin kimanin rabin kashi. sai nau'in ɗanyen mai na brand da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi a kan dala 38.73 kowace ganga sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da murmurewa a yau talata ake sa ran hukumomi a ƙasar rwanda za su fitar da sababbin ƙa'idojin dakile yaduwar annobar coronavirus bayan wani tsari da ƙasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji da mutane na yawo a cikin gari. Matakin na kasar ya yi daidai da irin matakan da kasashen gabashin Afirka ke ɗauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum goma sha ɗaya, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. kasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin kigali duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar kasar rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaba donald trump ya faɗi ran litinin cewa zai yi amfani da karfin soji wajen tsaidatar tarzoma da ta barke a kasar sanadiyar mutuwar wani bakar fata a makon da ya gabata ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a minneapolis a wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar white house shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a to zan aika da sojojin amurka su ɗau mataki wannan furuci nashi na da goyon bayan sashe 1870 na dokokin kasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa. A baya-bayan nan, an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King wani ɗan Amurka baƙar fata. A gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar Kano musamman ƙananan 'yan kasuwa sun shiga rudanin mayar da dokar kulle wanda gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan bayan da gwamnatin tarayya ta ɗage dokar ajiyar litinin. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali. a jiya shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a najeriya boss mustapha ya sanar da cewa shugaba muhammadu buhari ya amince da janye dokar kullan a dukkanin jihohin da gwamnatin tarayya ta sanya dokar a kwanakin baya jihar kano dai na cikin rukunin jihohin da gwamnatin tarayyar ta kulle a baya-bayan nan a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta corona sai dai a iya cewa murna ta koma ciki ga mutanen kano musamman 'yan kasuwa domin sa'o'i kalilan bayan ba da sanarwar janye kullan sai gwamnatin jihar kano ta fito da wani jadawali da ke nuna cewa a ranakun laraba juma'a da kuma lahadi ne kawai aka amince da su fita domin gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum. Sunana Sadisu Ibrahim Ahmad. Federal ta bude, amma states kuma sun rufe sun ce wai an zauna da shugabannin kasuwanmu saboda kamar yadda ake nunawa wai gwamnatin state tana sana a su kafin su kan mana gari mu ma mu abinci. A gan su kamar yaya? a dan ba su na goro saboda ka san suna da dan ban to dan komai ba dai kai a matsayin ka na dan jarida ka gane abin da nake nufi suna san a dan ba su wani abu a gansu to ku yanzu da aka ce an dada tsare wannan ya kuka ji gaskiya ba mu ji daɗi ba har ga Allah saboda a wannan kullan da aka yi aure ya mutu da yawa saboda ba abin da za ka kai mai iyali ga yara Suna na Yunus Tasu Alhassan kasuwa dai lokacin da za a bude ta a yadda muka ji sanarwa shine ranakun da aka ba da dama a fito shine laraba juma'a da lahadi. To kai baka ji cewa gwamnatin tarayya ta ce an yaye magana kulle ba? A na ji to ni ma da na fito da safe yau zan fito in tau kasuwar sai kuma na ga labarin ya sha bamban ba haka bane. To ya kaji da kaga haka? Gaskiya ban ji daɗi ba wallahi mm. tunda kusan a kafa ma na gangaro na tau. na yi dukkanin mai yiwuwa domin kwamishinan labarun kano muhammad garba ya fayyace wannan mataki na gwamnati tare da yin tsokaci akan wancan zargi na wasu 'yan kasuwa amma bukata ba ta biya ba saboda rashin samun haɗin kai daga wurinsa a hannu guda kuma wasu daga cikin cibiyoyin lafiya a nan kano sun fara farfado da ayyukan su na yau da kullum duk kuwa da wannan sarƙaƙiya ta dokar kulle a kano hajiya hawa abdullahi da ke zaman kakakin asibitin koyarwa na aminu kano na cewa kamar inda muka ba da sanarwa ayyuka sun fara a speciality clinics an yi su kaga a speciality clinic na general an yi jiya an yi eh, hypertensive clinic an yi nephrology clinic an yi general surgery an yi kuma plastic surgery mutum talatin talatin aka gani kowane speciality pending lokacin da aka ga situation yana improving sai a rinka karawa da biyar biyar ne ko da bibbi ne haka dai mutane sun yi tururuwa da yawa sun zo sai dai kawai in sun zo za a ce musu to akwai ka'idoji tun daga gate kuma za a ce maka sai ka sa face mask ko kai ma'aikaci ne ko ka zo da mara lafiya ko ka zo dan rakiya za ka sa face mask idan ka zo speciality clinic kuma a kofar shiga speciality clinic akwai bokiti na ruwa wanda aka juya aka cakuɗa shi da wani magani na chlorine wanda za a wanke za a wanke hannu akwai infrared thermometer za a za a nuna don saboda a gwada eh, blood pressure din mutum sannan kuma za a masa waɗansu 'yan tambayoyi sannan sai a kyale shi ya je ya zauna. ajiya Hawa Abdullahi kenan ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwali Fulani a kasar Ghana sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wurin rubuta sunayen masu zaɓe cewa su ba 'yan ƙasar ba ne inda suka ce ba za ta saɓu ba ko kuma su garzaya zuwa kotun kolin ƙasar domin a musu bayanin dokar zama ɗan ƙasa. Babban sakataren ƙungiyar Hilani ta Tabital Fulako Yakubu Bali ya yi wa Ridwan Abbas karin bayani a cikin wannan rahoton. Abin da ya sa muku sun fara so yanzu muna kira doka Eh, dokar da shi electoral commission shi ne wanda ke tsaya duban ko zaben ajiye aji wai shi dai kana da passport ko kuwa gana card gana card ne shi ne takardar da ke zan tura kamar sai kai dan dan gari ne eh, nan kuma a samu mutane biyu wa'anda ke da waɗannan takardu biyun nan da suka ma rubuta sunan su cikin takardar zaben nan za su tsaya maka su amince kamar kai dan gari ne kai kan gana ne sannan a yi maka rajista to wannan dokan da suka zo suka aje daga parliament din da muna gan kamar in aka rika wannan dokan nan zai hana fulanawa da yawa shiga cikin rajista nan balle su samu yi zaben fulanawa kuma cikin garin ghana sun independent suka fara jefa kuriya na zabe shi in aka zuwa ta ce sai dai passport uh, id card ne to fulanawa yawanci ne duka ba su da passport yawanci kuma lokacin da suka fara batun kartin ga in ka duba cikin harkar eh, jaridu na mun fito mun tafi talfula mun fito mun fada mun faɗi ma duniya duka kamar suna hana mu rubuta sunan mu mu a yan kasa bane. Eh, hukumar zaɓe ta yi firis da kokinku menene mataki na gaba da za ku ɗauka. Eh gaskiya ne ka tun ba yau ka fara tun shi mai kula da zaben ma bai yi wannan magana kamar zai sabon rajista ba. Tun ba ba wannan lokaci ba muka fara muna kuka ana yi muna bambanci ana muna bambanci. Sai mun kira har mu gari da kai mun kira ba wanda ya yi muna magana. Sai sa yanzu in dai ya kai wannan lokaci in dai ba tanka muna ba ina ga abin da zai don akwai doka cikin gari. Sai dai mu je sai court sai so court ya interpret wane ne citizen wane ne ɗan gari. Na kuma tuntuɓi Abdulrahman Samba Muhammad Ɗanbaki galadiman sarkin Fulanin Accra inda ya tabbatar min cewa Fulani fa ba ba ne a Ghana. Muna magana batun Fulanawan Ghana ba wanda ke shigowa ba wanda aka haife su Ghana. Suka zo yi shi a suna mantawa kamar yau second lady matan bauniya ba fulata na ne. ya da ana kowa kuma wannan a da irin ka ba in an haife ka gana to kuma ga su haife su gana yau ana dinayin su Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas game da yawan mutanen Najeriya wanda hatta hukumar kididdigan kasar ta gaza ba da sahihin adadin al'umman kasar. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. Yawan al'umma na ɗaya daga cikin hanyoyin sanin mizanin ƙarfin tattalin arziki na kowace ƙasa a cikin faɗin duniya. Masana tattalin arzikin ƙasa dai sun tabbatar da cewa akasarin ƙasashen duniya da suka samu bunƙasuwar tattalin arziki a 'yan shekarun nan dai yawan al'ummomin ƙasashen sun taimaka matuƙa wajen bunƙasuwar tattalin arzikin nasu kamar yadda wani mai sharhi akan tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Kwantagora ya yi ƙarin bayani. Idan ƙasa tana da yawan mutane kuma ta yi amfani da wannan yawan mutanen na wurin kere-kere da fasaha na zamani ko kuma sarrafa abubuwa. To za ga abin da za a sarrafa din za ga yana da yawa. Misali idan ka dubi ƙasashe kamar su China da India musamman China. Mm. Ai karfin tattalin arzikinta ya ta'allaka ne kan yawan jama'anta. Saboda kowane fanni suka ɗauka suna da jama'a da suka horar suna sarrafar da wani abu har suke saiwa a duniya shi yasa yau kaga kusan ko ina ka shiga a duniya zaka ga akwai wani abu da kasar Sin ko China tana da alaka da kowace irin kasa ne a duniya saboda wayan su. To menene muhimmancin a kirga yawan jama'a din? A shi wannan tattalin arzikin kasan ka gani yanzu misali idan akwai kidayuwa da kididdiga an san anguwa kaza yanki kaza akwai mutane kaza. Mm. To kaga ana iya bada shawaran wannan masana'antun da muka ce da za a iya sarrafa abubuwa wanda zai gina tattalin arzikin kasa. Mm. Mm. ka gani za a iya faɗaɗa shi ya kai wannan wurin. A Najeriya dai tun a shekara ta dubu biyu da 2006 ne aka gudanar da kidayar jama'ar da sakamakon kidayar ya nuna ƙasar. na da kimanin mutane miliyan 140 amma daga wancan lokaci zuwa wannan shekara yawan al'ummar najeriya ya zama sai dai hasashe kawai yayin da wasu ke ganin ta haura miliyan 200 wasu kuma na ganin yawan al'ummar najeriya bai kai haka ba al'amarin da yasa wasu ke ganin akwai buƙatar ganin gwamnatin najeriya ta shirya wani sabon ƙidayar jama'ar domin tantance gaskiyar lamari game da yawan adadin al'ummar najeriya ga dai abin da wasu daga cikin 'yan najeriya ke cewa akan wannan al'amari sunana yusuf ladan amma yana da kyau kowace ƙasa ma ta san cewa bayan kowane shekara goma musamman kasashen da suke tasowa su ya kamata suna da wannan tsarin na eh, sanin kididdigan al'umman da suke da shi ko ba da nan ba ma idan aka samu yadda muke da masu laifi yanzu ana ta kashe kashe a wasu wurare ba san to idan an san da yawan al'umman an san ana da bayanan haihuwansu so kai tsaye za a iya gane cewa wani yanki ko kuma su wane ne su wane ne idan baki ne masu kashe ko za a iya sanin haka. Sunana Hussein Yusuf Hoso, madana gishin zaban ƙungiyar makiyaya ta ne ta Najeriya. game da idayen jama'a wato zuwan da ya kamata a yi ya kamata a ce duk shekaru goma din nan gwamnatin najeriya ta maimaita lissafi don a samu idaya na gaskiya don jimillan da ake cewa muna da ita a najeriya mun zarce haka sannan kuma idan wani gwamnati bata san yawan mutane da ke mulka ba to kaga wannan kenan akwai matsala. To ita ma dai majalisar dokokin Najeriya ta nuna buƙatar ganin an sabunta dayar al'ummar Najeriya inda har majalisar ma ke dabda samar da wani kudurin doka da zai sa gwamnatin Najeriya ta gudanar da aikin kidayar cikin hanzari kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Abubakar Lado Sulaja ya yi ƙarin bayani. yana da da mahimmanci kwarai da gaske Najeriya ta zauna ta ƙara duba domin a samu kidaya mai inganci na gaskiya a san ainihin adadin mutane da ke wannan ƙasar domin yin haka tabbas zai ƙara bunƙasa arzikin wannan ƙasar nan namu. Na'am to amma ku kamar misali majalisar ƙasa akwai wani shiri da kuke yi na ganin ita na wato gwamnatin Najeriya ta yi wannan kidayar jama'a musamman ganin an ɗauki dogon lokaci ba a yi ba. Mu a matsayin wani ƴan majalisa za mu yi doka za mu kuma gabatar da wannan kuduri ga ita da zumman ganin cewa ta yi wannan kidaya domin a san ainihin adadin yawan al'umma da suke da suke wannan ƙasa na Najeriya ba a ta kame kame a ce miliyan ɗari da 80 miliyan 150 ko miliyan 200 ba. Hmm. Kasashe an ci gaba kuma kasashen da suka ci gaba duniya suna da adadi suna da kidaya da sanin ainihin adadin jama'an kuma idan ka duba za ga cewa ɗaya daga cikin abin da ke ci mana tuwa kwariya da ke hana yin wannan abun shine ba mu da ainihin database na ƙasar nan ba mu da records ainihin adadin jama'a da suke wannan kasar tare da tattaro eh, bayanai game da duk wani ɗan Najeriya idan ka tafi China yanzu nan duk wani ɗan China da ke zama a China gwamnatin kasan China ta san da shi gwamnatin America duk wani amerika da ke zama a cikin amerika ko kuma zai shiga cikin amerika amerika ta san da shi to abin da ya kamata a ce najeriya mun yi hubbasa a yanzu nan da aka ci gaba game da harkar kimiyya da fasaha Na'am. yanzu kamar eh, zuwa yaushe kenan za ku gabatar da wannan kuduri? Wannan in Allah ya da majalisa muna dawowa in Allah ya da wannan kuduri da dan mu dan majalisar nan da ya kawo jihar Kogi mu muna tare da shi dama kuma za mu tsayu mu tabbatar da cewa wannan doka an yi fasin ɗinta ta zama ta zama doka kuma mun gabatar da ita zuwa ga majalisar gatarwa. Daraktan hudda da jama'a na hukumar kidaya ta Najeriya Alhaji Muhammadu Shahabuddin Isa ya ce tabbas akwai buƙatar sabinta kidayar 'yan 'yan Najeriya domin kuwa a yanzu haka ba su da ainihin sahihin yawan adadin 'yan Najeriya sai dai kawai kwatanci faɗi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A ƙididdigar da muka yi kwanakin maya ko mace cikin haihu kusan 'ya'ya biyar zuwa 'ya'ya shida a averagely a Najeriya. To ka gani irin ga karin yawa ɗin yanzu ba za mu iya sanin shirin adadin nawa ba ne muke jama'a da muke da shi a kasan ga sai dai kullum a yi ta hasashe. Yanzu kana ne kuma ma'aikatar kidayan ba ku tantance ainihin yawan mutanen da ke akwai ba a yanzu haka kenan. A sai dai mu ta hasashe. saboda muna da alkalmuran da muka samu da idan kidayan kididdigan da muka yi na shida to a kowane shekara akwai karin jama'a da ake samu a wurare ya bambanta wurare daban-daban to amma akwai inda za ka kai ina alkalmuran ba su ma amfani ba wurin hasashe saboda sun wuce lokacin amfanin su so yanzu halin da muke ciki ina alkalmuran da muke da su gaskiya ba za su ma tasiri ba wurin hasashe cewa yanzu mun kai kaza gaskiya al'amari shine ana bukatan a koma a zauna a yi kididdiga na gaskiya a san so yanzu zuwa yaushe kenan tunda kuke yin kidaya zuwa yaushe ne kuke sa ran za a yi To babban nakasu da muke da shi a hukumance shine mu ba kaman hukumar zaɓe bane wanda yake doka ta ba su dama kowane shekara hudu su je gaba ɗaya su ci gaba da shirin zaɓe ka fahimta eh. mu tsarin mulkin tsarin mulkin na najeriya ya ce ba za a yi kidaya ba ko kididdiga ba sai shugaban ƙasa ya furta sai ya yi proclamation ya furta cewa to shekaru kaza ko ko rana kaza ko lokaci kaza najeriya za ta yi kidaya to a lokacin ne za a ci gaba da shirye-shirye saboda haka mu ba mu da wuka ba mu da nama wato ina fahimce ka ko yau ko gobe aka ce ko jibi aka ce a zo a yi wannan kidayan ku kawai a shirye kuke in insha Allah shirye muke da an ce ai ka san ana cewa a yi su abubuwan da muke bukata za a fita mana su sai mu shiga da inda muka tsaya mu karkar abubuwan da za mu yi a lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu domin jin matsayinsu ko kuma halin da ake ciki akan batun sake kirga 'yan Najeriya a wannan lokaci sai ya ce ba zai yi magana ba a kan sha'anin kidayar ba a yanzu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. a gaida mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga haruna mamman bako dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar nijar Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tukuicin nan na rediyon kasar Faransa da talabijin ta faransa 24 ko French 24 na kasar Faransa wanda ke baiwa 'yan wasan kwallo na nahiyar Afirka masu kwazo da ake cewa pre-mark Lilian Foye domin karrama tsohon dan wasan kwallon ƙafa na kasar Kamaru da ya yanke jiki ya faɗi ya mutu a ranar 6 ga watan Yunin shekara uku a Grupa fama stadium na lyon na kasar faransa yana dan shekaru 28 da haihuwa tare da buga ma kasarsa ta haihuwa kamaru har so 64 ya rasu a karawar kusa da ta karshe ta confederation cup tsakanin kasarsa kamaru da kasar colombia to tuni dai radio france international rfi da french 24 ko france 24 suka zuba sunayen 'yan wasa 'yan afirka na kwallon kafa goma sha kuɗaɗe da ke yuyuwa su dace su samu wannan kambe na mark lilian foye na wannan shekara kuma 'yan wasan sun hada da yunis abdulhamid da ke buga ma club din rams dan kasar maroko sai denis buwanga dan kasar gabon da ke buga ma club din as saint na faransa sai andy delors dan kasar algeria da ke buga montpellier na faransa da habib diallo dan kasar senegal da ke buga ma club din mes na faransa sai kuma idrisa gay dan kasar senegal senegal da ke buga ma paris saint germain na france da mbaye niang dan kasar senegal da ke buga ma stade rene na france da victor osi men dan nigeria da ke buga ma lille na kasar faransa sai islam slimani dan kasar algeria da ke buga ma as monaco a france da kuma amani traore dan kasar mali da ke buga ma stade rene sai edouard mendy dan kasar senegal da moses simon dan kasar nigeria a dai ranar 29 ga wannan wata na yuni ne da muke ciki radio france international da france 24 za su ba da sanarwar wanda zai gadi dan kasar ivory coast nicola pepe da ya samu wannan kamben a shekarar da ta gabata ta 2019 a lokacin yana bugawa club din lille na kasar faransa su da sharuɗan lashe wannan kambe na marigayi mark lilian foye sun hada da kasancewa dan wasa da ya taɓa bugawa wata ƙasa ta afirka haka ma ya buga akalla wasannin goma sha biyar a shekarar da ake ciki ta bana da goma sha tara da ashirin a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na kasar Faransa. Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga su hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ICVO, ta yi gargaɗi da a ɗau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage kuma su kasance ba sa ɗauke da kaya masu yawa sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. daga cikin matakan za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka gwamnatin ta ce mutum dubu ishirin da shida ne suka mutu sanadiyar covid-19 a gidajen kula da tsofaffi kusan kaso ɗaya bisa hudu na adadin waɗanda suka mutu da cutar kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje hamsin ne su ma suka mutu a halin da ake ciki mai yiwuwa shugabannin ƙasar new zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus. matakan da muka ɗauka sun cimma nasara in ji prime minister ƙasar jacinda ardern yau talata ƙasar ta kafa tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a ƙasar na tsawon makonni shida wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki goma sha ɗaya a jere babu sabon kamuwa da cutar covid ministocin ƙasar za su sanar ran litinin ko za a shiga mataki na gaba sannan a hankali don sassauta dokar yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe. thomas masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha sule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya kuma makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.